Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Muradin Bismillahi Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin Saifuddin wallafar Jamila Umar Janab. Kamar munafuka haka ta shiga ɗakin sai dai duhu ya mamaye ko ina. Ba ta ko ganin gabanta gashi bata san makunnin wuta ba. Lalibe ta fara sai ji ta yi kanta ya ƙume da bango dafe wajen ta yi tana faɗin wash ko motsinsa bata ji ba sai ta fara lalibe da hannunta sai ta ji ta dafa gado Cikin haka ne hannunta ya kai kan fuskarsa ba ta sani ba, har ta ma taɓa sajensa, kamar almara yana bacci ya ji kamar abu mai zafi ya taɓa shi, da sauri ya buɗe idanu. Makunnin hasken ɗakin yana gefensa ne yasa ya saka hannu ya kunna haske ya bayyana a cikin ɗakin. Sai ga muhibba tsoro-tsoro hannunta saman fuskarsa. Shi kuma kamar ta ɗora masa wuta haka ya dinga ji shi yasa ya yi saurin ture hannun nata. Ta matsa gefe da sauri cikin wani irin yanayi yake kallon ta alamun lafiya ita kuma sai ta yi saurin matsawa gefe tana faɗin sorry ban gani ba ne dama na shigo ɗakin ne akwai duhu bai damu da wannan ba muryarsa a shaƙe ce me kika zo ɗauka kallonsa ta yi kafin ta ce Ummi ce ta ce na zo na kwanta. Ido ya waro kafin ya ce, kwanciya kuma a ina, a nan ɗakin? Bata ko iya ba shi amsa ba, kanta na ƙasa, mamaki da tashin hankali suka taron masa. Ya ummi za ta yi masa haka, ta ina zai fara kwanciya da wata mace a ɗaki ɗaya. Kuma idan ya ce ta je ɗakin su lalata kwana, idan ummi ta ji sai ya raina kansa, amma ta ina zai fara kwana da wata a cikin ɗaki abin da bai taɓa faruwa da shi ba kenan bai ma kuma san wane yanayi zai ji ba kafin safiya zafin da yake ji a illata shi zai yi saukowa ya daga kan gadon bai ko kalle ta ba ya fice daga ɗakinsa ta bi shi da kallo yana sanye ne da kayan barci masu nauyi riga da wando farare da baki ta taɓe baki ta duka ta buɗe akwatinta ta ɗauki kayan barci ta shiga ban ɗaki abinta Shi kuma yana fita falo ɗakin su ya so ya shiga sai kuma ya fasa yana tunanin mafita kawai ya ji muryar ummi a bayansa tana faɗin. Kai kuma lafiyar ka kake mana zarya a falo da daddaren nan? Da sauri ya juyo tana ƙofar kicin ruwa ta zo ɗauka sai ya fara kama kame kafin ya ce ruwa zan ɗauka. Bata ja da nisa ba ta fito ta miƙa masa na hannunta tana faɗin mu kwana lafiya. Haka nan ya karba bata koma ɗakin ta ba sai ta ga shigewarsa saran ta sauke numfashi ta san halin sa ba ruwa ya fito ɗauka ba duk da muhibba na ɓoye mata komai amma ta san har yanzu ba su daidaita ba yau kam sai ta ga yadda za su yi domin ɗaki ɗaya za su kwana har su koma gidansu ko da ya koma ɗakin muhibba ta fito daga ban ɗaki ta saka kayan barcinta ta kuma mai da hijabinta blanket ya ɗauka da pillow ya saka a ƙasa ya kwanta ya lullaba blanket ɗin ko magana bai mata ba ganin haka ya sa ta hau kan gadon ta kwanta ta takure a waje ɗaya ga haske ya ishe ta ba kuma ta san inda ake kashewa ba shi kuma daman baya so a kashe ɗin shi yasa ya bar shi gwara a bar hasken duk da shi ma yana damunsa muhibba dai bata jima ba ta yi barcinta yana jin ta ta yi addu'ar bacci ta tofe jikinta sai ya ji kunya wai shi yaushe ma yake addu'ar kwanciya bacci ne kamar ta tunasar da shi shi ma sai da ya yi addu'a sannan wani barci cikin salama ya kwashe shi ba shi ya farka ba sai da ya ji ana taɓa ƙafarsa sannan ya buɗe ido ita ce take tsaye a gabansa ruwa na ɗigowa daga fuskarta alamun alwala ta yi cikin sanyin murya ta ce za ka rasa jam'i fa Kau da kansa ya yi lokaci ɗaya ya gyara kwanciyarsa, ita kuma gefen gado ta koma ta shimfiɗa sallaya da ta gani a saman gado ta tada rakatai na fijar, har ta dar bai tashi ba, kamar ma baccin ya sake komawa. Daga zaunen ta miƙa hannu ta sauke bargon da yake dukunkune a ciki har zuwa cikinsa, a fusace juyo zai mata magana sai ta tare shi da faɗin addininmu ya koyar da mu cewa mu rika koya ma yaranmu ibada, musamman sallah tun suna shekaru bakwai za mu rika nusar da su. Idan suka kai shekaru goma aka ce mu da kesa idan ba su yi ba, daga haka ta miƙe ta tada sallah ga lalaye yana kallonta sai kuma jikinsa ya yi sanyi duk da nasiha ce amma kuma kamar magana ce ta gaya masa. Wato an ci a daki yaro ɗan shekara goma shi kuma da ya girma me take nufi? Kunya da takaici ne suka sake kama shi. Hakan ya sa ya miƙe da ƙyar ya faɗa ban ɗaki ya alaula har ya fito bata idar da sallar ba. Jallabiyar safara ya fito ya ɗauka sannan ya koma ban ɗakin ya saka. Ya saka sauƙaƙƙen takalminsa ya fice, ita kuma tana sallah sai bayan fitarsa sannan ta idar a ranta ta ƙudurniyar sai ta gyara masa ibadarsa. Rauninsa kuma zai sa ya sake yarda da Allah. Har karfe bakwai tana zaune tana addu'o'inta bayan ta gama azkar daga nan bata koma bacci ba shi kuma bai dawo ba sai da ta kwashe abin da ya kwanta ta gyara dan kamar ba a kwanta ba sannan ta fita ɗakin ummi ta shiga bata ciki ashe tana kicin ita da lala tana shiga ta duka ta gaishe ta ta amsa tana faɗin ɗiyata mun tashi lafiya Mu yi ta amsa mata da lafiya kalau lala ma ta gaishe ta ta amsa cikin sakewa ita ta karɓa aikin lala na firan dankali Ladi ta koma ɗaki abinta ta bar Ummi da Muhibba suna aiki suna hira. Da Muhibba ta ce Ummi ta koma ɗaki za ta yi aikin ita kaɗai. Ummi ta yi dariya kafin ta ce, "Ina jin daɗin gani na muna aiki tare da ke Muhibba kada ki damu kin ji?" A haka suka ƙarasa aikin nasu. Ummi ta koma ɗaki ta yi wanka. Ita ma Muhibba wanka ta ce ta je ta yi. Duk da tana fargabar zuwa ɗakin haka ta daure ta koma. Ashe ya dawo yana cikin bargo akan gado ya kudin da ni. Ita dai bata bi ta kansa ba, ta ɗauki kayan da za ta saka ta shiga ban ɗaki ta yi wanka, ta kuma wanke kayan jikinta ta shanya a ban ɗakin. Ta fito da wanda ta ɗauka a jikinta, mai ta shafa sama-sama, Ko kayan shafawarsa ma bata taɓa basa ba domin ta zo da nata gudun magana har ta gama abin da take yi ta fice bai motsa ba duka tunaninta barci yake yi nan kuwa idanuwansa biyu juyi kawai yake yi ya kasa barci magana ta faɗa masa ta ishe shi a cikin ransa ba su jira shi ba suka karya bayan sun gama ne ummi ta ce za ta shiga asibiti amma ba za ta daɗe ba za ta dawo su fita da muhibba ta gagari sulala na ta murna Tunda Ummi ta ce har kasuwa za su shiga a yi wa Majida siyayya. So ta bar wa gidan suna falo suna kallo suna hira. Majida na gaban TV kamar za ta shige ciki sai magana take yi duk abin da ta gani sai ta yi magana su kuma suna ta mata dariya. Nan ta fara barci sai da Ziha ta tashe ta ta ce ta shiga ɗakin su sanin ta shige ta hau gado sai barci har rana ta yi bata sani ba sai da aka kira wayar ta ta farka daman da abarta a makale in ce suka gaisa Ta ce ta bata ummi su gaisa Ta ce ta tafi wajen aiki sai dai idan ta dawo. Ba su jima suna magana ba suka yi sallama. Sai a lokacin ne ta fito falo. Sun gyara ko ina suna zazzaune suna hira. Majida ta gani tana kallo ta yi barci. Sannu suka yi mata mamakin dadewa da ta tana barci ne ya ishe ta. Har karfe goma sha biyu saura su ta tambaya suka ce ummi bata dawo ba sai kawai ta faɗa kicin ba tare tunanin komai ba. Ta ɗora jalof ɗin shinkafa da nama tunda akwai kayan cefane. Su lala sai jin kamshi kawai suka yi. Suna faɗin la'anti anti har kin gama girki sarki dariya ta yi kafin ta ce zan da ya gama mu je mu yi sallah kafin mu idar ya karasa Lala ta hura hanci kafin ta ce hamma na kwasa gara suka saki dariya har da tafawa ita da ziha dariya ta yi musu tare suka fito ita ta wuce masaukin su su kuma suna tashin majida daga barcin da take yi abin har ba maki yake bata shi kan baya gajiya da barci yana nan kwance cikin bargo bai tashi ba har ta shiga ta yi alwala ta fito da ruwan hannunta ta yarfa masa a saman fuskarsa wanda garin barci ya jaye abin rufan nasa bai tashi ba sai da ta ƙara yarfa masa sannan ya buɗe idanuwansa sun yi jajar kafin ya yi magana ta ce A ranar gobe kiyama farkon hisabi a wajen Allah ita ce sallah. Idan ta yi kyau to duka ayyuka sun yi kyau, idan ta ɓaci kuma duka sauran ayyuka sun ɓaci. Da haka ta juya ta ɗauki hijabin ta ta saka ta tada sallah. Limshe ido yayi ya ƙara buɗewa a kanta, kawai sai ya ji murmushi ya subace masa. Tuni kasalar jikinsa ta sake shi, ya sako daga kan gado ya faɗa ban ɗaki. Wanka ya yi ko da ya fito bata ɗakin sai ya samu sarari ya shirya a tsanake cikin riga da wando Ko da ya gama an idar da sallah a masallaci, sai kawai yayi nasa a gida, kawai yunwa yake ji shi yasa ya fito falo. Nan ya same su sun baje abinci suna ci, ganinsa suka fara rage-ragen gaishe shi, amsawa yayi yana kallon muhibba wacce kanta ke ƙasa tana cin abincin ta Cikin yanayinsa ya ce, Ina ummi, lalata ta ce ta je asibiti amma ta ce ba za ta dade ba. jinji na kai yayi ya juya zai koma ciki, ziya ta ce hamma ga breakfast ɗinka can a kan dining ga kuma lunch ci muhibba ta yi mana. Kamar zai ce wani abu sai kuma ya fasa ya ce okay sannan ya nufi dining ɗin yunwa yake ji sosai. Ti ya haɗa ya sha sannan ya ci jollof ɗin saboda daɗi a ransa ya ce ashe haka ta iya girki? Shi ya sa Junaidu ko da yaushe yake masa godiya suna kwasa gara bai sani ba. Yana gama ci ya koma ɗaki ya ɗauki wayarsa ya buɗe data yana ganin sakonni. Wasu ya bada amsa wasu kuma ya share har aka kira sallar la'asar da wuri yi alwala ya tafi masallaci yana fita sai ga ummi ta dawo sallah ta yi sai ta ci abinci tana sawa muhibba albarka dukkanin su daman sun shirya ko da Saifuddin ya dawo a harabar gidan ya gansu ummi za ta tuka su cikin mamaki ya ce ummi ina kuma za ku je ummi ta ce gidan barista zan kai muhibba ta gaishe su daga nan kuma ta danga gari har kasuwa ma zan shiga za mu yi wa maji da siyayya bai ce komai ba Tim ya kalla kafin ya ce, "Drive them and escort them." Da haka ya kalli Ummi yana faɗin, "Zai tuƙa ku Ummi sai kun dawo." Daga haka ya shige cikin gida. Kamar yadda ya faɗa, a motarsa Tim ya tuƙa su, ba ma na gefe. Sun je gidan barista sun gaishe shi da matarsa, suna ta yaba hankalin Muhibba. Da za su tafi matar ta bata turarurruka, barista kuma ya bata kuɗi. Daga nan sun je park sannan suka shiga kasuwa. Ummi ta siya masa kayan kwalliya da su pad. da kuma aka siya mata innas da kayan barci. Sai a tamfa da leshi kala goma. Ba su suka dawo gida ba sai da suka biya suka kai ɗinki. Suna shigowa gida ana magariba. A ƙofar gida suka haɗu da Saifuddin zai je masallaci da jallabiyar safara kamar wani balarabe. Su ma suna shiga gida sallah suka fara yi. Sannan Ummi ta saka ziha ta fere doya ta dafa, Lala kuma ta yi miyar sos. Bai dawo ba sai bayan sallar Isha'i, Muhibba da wuri ta kwanta saboda ta gaji, Majidu da su lala kuma suna ɗakin su, Ummi ne da Saifuddin suka daɗe suna magana. Sai lokacin ne ya faɗa mata gobe zai shiga ofis za su koma, zai sauke Muhibba a gidan Sadiya. Ummi ta ce hakan na da kyau, kafin ta kalle shi ta ce, ka bar ta je ta ga iyayenta? Girgiza kai yayi kafin ya ce Ummi ni ban hana ta ba idan tana ra'ayi za ta iya zuwa ai. Ummi ta gyada kai kafin ta ce idan kun koma ka dauke ta ka kai ta sannan ka shiga ka gaishe da innar tasu. ka kai gaisa da ita sai da ta tambaye ka. Shi dai da to kawai ya amsa wa Ummi ta miƙe tana faɗin kuma ka fara shiri ku je can gaya babban gidansu nan ma ka gaishe su fuska ya ya matsa kafin ya ce ummi ta ce ko ba za ka je ba ne kake so ka faɗa min ta faɗa fuskar ta babu wasa da sauri ya miƙe yana faɗin na tuba ummi za mu je insha Allahu sai da safe Ummi ta raka shi da mu kwana lafiya. Ko da ya shiga ɗakin ta daɗe da barci, tana can gefen gado ta shige cikin hijabinta, shi ma barcin yake ji bayan ya saka kayan barci irin kwanciyar jiya suka yi, ita a saman gado shi kuma ya kwanta a saman kafet. Da asuba ma da ta tashi ita ce ta tashe shi Kin tashi ya ya koma barci, kasala bata sake shi ba, ganin haka yasa ta janye bargon da ya shige a ciki, yana juyowa kafin ya yi magana ta riga shi da cewa, a cikin alamomin munafiki akwai rashin samun sallar asuba da isha'i a cikin jami'i. Tana gama faɗin haka ta sakar masa bargonsa ta juya ta tada sallarta, ya daɗe yana kallanta, yau ma kalamanta sun gama kashe masa jiki. Kenan shi ma munafiki ne? Tunda ba zai iya cewa yaushe da yaushe ne yake samun sallar asuba a cikin jam'i ba, Tana sallar ya tashi ya shiga ban ɗaki ya ɗauro alwala, ya zo ya sauya riga, ya saka farar jallabiya ya fice zuwa masallaci. Duk da lokacin ma an tada sallah, ita kuma tana idarwa sai ta yi azkarar. Sannan ta miƙe ta gyara gadon, ta kwashe filo da blanket ɗin nasa ta ninke su, ta aza masa su bisa gado, ta fice, a kicin ta iske ummi da ziha suna aiki, bayan sun gaisa ta so ta karɓi firan doyan hannun ummi. Amma ta hana ta cikin fara'a take faɗin kin ga muhibba bar shi maza ki je ki shirya yaro ya ce min da wuri za ku tafi yana da shiga ofis da safen nan muhibba ba ta yi mamaki ba sanin dama ai ba komai yake faɗa mata ba sai kawai ta juya ta koma ɗakin ta fara sauri sauri ta shirya kafin ta ɗauko kayan da za ta yi amfani da shi. Ta zube sa a kan gado, ta ɗora babban tawul ɗin da ta gani a cikin banɗakin ta shiga wanka, har ga Allah ba ta san ya dawo ba, ta saki jiki sanin sai wajen ƙarfe bakwai na safe yake shigowa, shi yasa ta fito kanta tsaye. har sai da ta kawo tsakiyar falon sannan ta ganshi tsaye ya juya baya yana magana a waya da wani irin uban sauri ta juya za ta koma ban ɗakin kafarta sai ta buge kujeran madubi sai ta duka a gurin tana faɗin wayewa Allah innata sai a lokacin nan ya san ta fito ya juyo a hankali lokaci ɗaya yana sauke wayar daga kunnensa kar faɗigo kanta suka haɗa idanu gaba ɗaya towel ɗin iyakacinsa cinyarta jikinta sai ya fara rawa saboda kaifafan idanuwansa da ya kasa ɗaukewa daga kanta Kamar mayan ƙarfe haka ya ji yana jansa wajen kallonta, ƙirjinsa na bugawa da sauri da sauri. Ganin tana neman kiɗimewa ne ya sa ya ɗauke kallonsa daga gare ta. Duk da ƙafarta na mata zafi haka ta juya tana ɗingishi gudu-gudu ta koma cikin banɗakin sai ta shige ƙarar rufe ƙofar banɗakin ne ya sa ya sauke wani goron numfashi. kamar irin wanda wani abu ya sarke shi haka ya ji iskar ɗakin ta yi masa kaɗan da ƙyar yake iya shaƙar numfashi shi yasa shi ma ya fice daga ɗakin da sauri yana dafe kansa da ya ji yana sara masa ita kuma kasa fitowa ta yi sai ta tabbatar da ya bar ɗakin sannan ta fito ta kulle ƙofar ta saki jiki ta shafa mai ta gama shiryawa kenan ta gyara akwatinta ta ji ana nokil lokaci ɗaya wayarta ta yi ƙara alamun shigowar saƙo Bata ma bi ta kan wayar ba ta zata kamfani ne sai ta nufi ƙofar ta buɗe duk a zatanta lalace ko ziha sai ta ga yan Sulala tsaye ya wani haɗe rai da sauri ta yi baya tana ɓuya a bayan ƙofa kamar wata ɓarauniya. Sai ta bashi ma dariya ya murmusa kafin ya shigo, bai mata magana ba ta ga ya nufi ban ɗaki, ganin haka yasa ta lallaɓa ta ɗauki mayafinta da ke kan gado ta fice da sauri. Ya juyo yana dariya har fararen haƙoransa suka bayyana a fili ya ce, kamar ƙaramar yarinya idan ta yi wani abun. Baki ya taɓe kafin ya shige ban ɗakin domin ya yi wanka, ta ɓata masa lokaci. Ƙarfe goma zai shiga ofis, sannan ƙarfe goma sha ɗaya suna da ganawa a Ministry of Education. Ko da ta koma kicin ɗin sun gama komai, Ziha na goge-goge, Ummi kuma ta koma ɗakinta ta yi wanka, sai ta taya Ziha suka goge kicin ɗin sannan suka fito. Ummi ba za ta fita yau ba, so ba da wuri za su karya ba. Ita kaɗai Ummi ta tsaya a kanta sai da ta karya, soyar doya da plantain ne sai shayi kaɗai ta iya sha, shi kuma gogon shayi kaɗai ya sha ya ce cikinsa ya cika. Ummi ta kalle shi daga sama har ƙasa kafin ta ce, Yaro, ban san me kake ji a wannan shigar taka ba, gashi dai kayan Hausa Fulani ya fi maka kyau matuƙa. Yana kurɓar shayi ya ce, Ummi, yanayin aiki na ne ba da gani ba ne, da kuwa ta yi masa kafin ta ce, Ƙaryar banza ra'ayinka dai malam, dariya ya yi har sai da fararen haƙoransa suka bayyana. Muhibba na can falo zaune, gaban akwatinta ne tana hangen su, ya tsuke cikin American suit baƙaƙe, sai ya matse wuyansa da tai baƙi. Haka mata kalmansa da agogonsa duka baƙaƙe ne. Ba ƙarya fa yayi kyau matuƙa tunda ya fito ƙamshinsa ya cika falon. Ta shagala da kallonsa karab suka haɗa ido. Hararanta yayi da sauri ta ɗauke kanta ita ma haɗe rai ta yi. Yana ganin ta bakinta na motsi a ransa ya ce ba dai zagi na take yi ba ko? Bai samu amsarsa ba Ya dire kofin hannunsa ya miƙe lokaci ɗaya yana kwasar wayoyinsa yana faɗin ummi za mu tafi kada na makara. Ya faɗa yana duba agogon fatar da ke hannunsa yana tafiya ummi ta bi bayansa tana faɗin ina zuwa. Ɗakinta ta shiga ta ɗauko leda babba da ƙarama ta fito da shi har ya kai harabar gidan ma. Sulala kuma da yunifom ɗinsu na makaranta suka fito suna faɗin anti muhibba za mu yi misin ɗinki. Tana murmushi ta ce ni ma zan yi kewar ku amma in kuka samu hutu za ku zo min gaba ɗayan ku har maji da ko? Ta faɗa tana kallon Majida da jikinta yayi sanyi, ganin za ta tafi, sannan ga su lalama za su tafi makaranta za a bar ta ita kaɗai. Lala ta rufe baki tana faɗin tab, wa zai je gidan nan? Ziha ko ke za ki je? Ziha ta ce, in za ki je ni ma za ni. Lala ta ce, amma dai Zariya ba Kaduna ba ko? Ta faɗa tana kallon Muhibba, sai suka ba ta dariya ta ce Kaduna dai. Har suna haɗa baki wajen faɗin tab ɗijan, ai idan kika gamma a Kaduna gidan adda ne bayan nan sai kuma Abuja. Tana dariya sai ga ummi ta fito, babban leda ta miƙa mata tana faɗin ɗiya ta gana ki, wannan kuma ki kai wa innar Habibu. ba ta karɓa hannu biyu-biyu, kafin ta sauko daga kan kujerar tana faɗin Har da ɗawainiya Ummi, mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Ummi ta amsa da Amin, tana shirin magana aka saki hon da ƙarfi. Ummi ta yi gaba tana faɗin ku riƙo mata kayan ga yaro can kamar zai tashi sama. Har bakin mota suka rakota suka rungume ta, Ummi ma riƙe ta ta yi tana saka mata albarka. Majida da yi hannu ta riƙa ɗaga mata har da ƙwallarta. Tim shine zai yi tuƙin ba ma kuma shine ya karɓi kayanta ya saka a butsin motar. Sun bar unguwar su umme misalin karfe tara da rabi na safe suka ɗauki hanya. Tunda suka shiga motar babu wanda ya ma wani magana. Shi yana duba tab ɗinsa ne, ita kuma tana riƙe da littafin 40 Rabbana tana karantawa. Baka jin komai sai sanyin esin da ya gauraye da kamshinsa mai daɗi, sai ya haɗe ya ba da wani kamshi mai daɗi. Sun yi gudu sosai, karfe goma da mintuna suka shiga Kaduna, ba su dare a ko'ina ba sai kofar gidan Mujahid da ke unguwar Rimi. Har cikin get ɗin suka shiga da ita, ita bata sani ba sai kallon gidan take yi. Sai dai ta samu amsar tambayar ta ne a lokacin da ba ma ya buɗe mata motar. Sai ta ɗaga tana kallon sa. Shi ma ita yake kallo, a ranta sai ta ce, To ko gidansa ne na Kaduna, sai kawai ta ji ya ce, Gidan adda ta sadiya ne, ki shiga ku gaisa. Sai ta samu kanta da jin daɗi, ta fita daga motar, har ba ma zai kulle motar ta ji ya ce, Ki kula da kanki. Sai ta ƙara kallonsa ta ga ya ci gaba da duba wayarsa sai ta murmusa kafin ta ce ita dai sallah yinta a cikin jam'i kamar wajibi ne sannan cikar kamala ce ta cikakken mutum kada ka bari kawar duniya su shagartar da kai kin yin sallah a cikin jam'i sannan da kuma jinkirin sallah a kan lokaci a komai na duniya sallah ita ce kan gaba da komai tana gama faɗin haka ta juya ba ma ya bi bayanta da kayanta zuwa cikin gidan sai da suka shiga sannan ya sauke numfashi lokaci ɗaya yana dafe goshinsa